Ashe maganar ta girma. Ashe maganar ta girma. Maganar ta girma. Kamfaninmu na ɗab'i tare da zamani ya kasance. Bahaushiya International Limited ashe maganar ta girma. Kamfaninmu Jama'a alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Har yanzu muna cikin littafin wata kaddarar wanda yake mallaki ne ga ɗaya daga cikin marubuta yanar gizo. Haka kuma idan wannan shine zuwanka na farko ku danna mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawar sanarwa wadda za ta dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Muhammad da matarsa Hindu sun zo asibiti inda ya ɗaga waya ya kira Abu Sadiq yana tambayarsa inda ɗakin da aka kwantar da itan yake yanzu ko za mu ci gaba ko da suka ƙarasa a ƙasan wata bishiya suka gansu a zaune don haka suka nufi gurin su ma tun daga kallon farko yaya muhammad ya fahimci zallar tashin hankalin da ke kwance bisa fuskokinsu cike da sanyin jiki suka ƙarasa da sallama zama suka yi na ɗan lokaci sannan yaye muhammad ya dubi abu sadiq ya ce ya mai jikin Da kulawa ya amsa masa, fuskarsa dauke da murmushin karfin hali ya ce, Da sauki alhamdulillah bro. Cike da damuwa ya Muhammad ya sake cewa, Wai me yake damunta ne Abubakar a takaice ce cutar mutuwar barin jiki, ya faɗa yana ɗauke idanunsa daga barin kallon Muhammad ɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da ya Muhammad da matarsa Hindu suke maimaitawa, duk a lokaci guda, hawaye ne ya dinga bin fuskar anti Hindu saboda tsabar tausayin yarinya da kuma irin halin jarabawar da ta samu kanta a ciki, cike da bakin cikin abin ta kalli Abu Sadiq ta ce, "To me ya jawo haka Murmushin takaici asmi ta yi sannan ta kalli Yaya Muhammad ta fara kora masa bayani. tana yi tana kuka jikinsa ne ya masifar sanyi saboda tsabar yadda tausayin yarinya ya samu gurbi a zuciyarsa jiki babu kwari ya kalli abu sadiq ya ce bruce san bai kamata mu zuba wannan babban al'amarin idanu ba dole ne mu ɗauki mataki ta yadda za a samu a kwantar ma yarinya a kwatar ma yarinyar nan haƙƙinta duk da cewar ba da tashin hankali za mu yi hakan ba amma sai nake ganin ya kamata mu murza kambunmu a kai a matsayinmu na manya kuma mu nuna wa Ahmad kuskurensa a'a dan uwa sam karkace haka ni dai kawai a bar maganan nan zai fi ba na son wani abu ya zo ya lalata mana zumuncinmu a banza a wofi abu ɗaya kawai na sani in dai ahmad ya zalunci amira to fa allah mai ji ne kuma mai gani ne don haka mu bar magana kawar shi ya fi Sai wajen Magrib sannan Kaveri ya zo ya duba jikin Amira sannan ya ɗauki matarsa suka wuce gida. Anty ta daɗe a asibitin don sai wajen dab da isha'i sannan ta yi musu sallama suka tafi gida da Yaya Muhammad, ya rage daga Anty Jamila sai Abu Sadiq, kasancewar a ah, ɗaki na musamman aka kwantar da Amira, wato Aminity. yasa ba su nemi komai ba sai bargo kawai da zan da za su shimfiɗa mata a kan gadon a haka har kwanaki suka shuɗe amira na cikin wannan hali na jinya mai ban tausayi sosai hamidu ya matsa wa suhana har ya kasance ba ta fita ko ina makaranta ma shi da kansa yake kai ta kuma ya ɗauko ta shi sa gaba ɗaya ta rasa inda za ta saka ranta balle har ta samu hanyar da za ta sa ta ta je gidan su Amira. Yau tun da sanyin safiya ta tashi da wani irin ciwon kai mai zafin gaske wanda ya sa ko idanunta ba ta iya budewa da kyau al'amarin da ya jefa momi da hamid cikin damuwa sosai kenan cike da damuwa momi ta kalli hamid ta ce boy ya kamata fa mu je a kai ta asibiti bai kamata mu bar ta haka nan ba Kansa ya ɗan shafa kaɗan sannan ya ce, ya miƙe ya ce, "Ok mom ki shirya ta, bari na je na yi wanka sai mu je asibitin," ya faɗa yana ficewa daga ɗakin. Fitowa Momi ta yi ta samu su Hajar da Aisha, duk jikinsu a mace ta ce, "Za mu je kai Suhi asibiti, filis ku kula da kanku, sannan kuma kar a cika mana yaji a abinci." Ba dan ba dan Allah, taɓa baki Hajar ta yi sannan ta ce, taɓa baki Aisha ta yi sannan ta ce, mm, Wanda dai ki gaya mata mun, tun kafin a yi mana abinci irin na inyamurai. Galla mata harara Hajar ta yi sannan ta ce, Dilla ta rufe mutane baki, ai gwandama ni yaji nake cikawa, wani fa ko farar shinkafa bai iya dafawa ba, ballantana ruwan shayi. Za ku rufe mutane baki ko sai na sa Hamidu ya ci min ubanku. Momi ta faɗi hakan tana bin su da harara. Ba shiri suka shiga taitayinsu ga baki ɗayansu don tabbas sun san halinta idan ta ce za ta yi tufa sai ta yi. ɗakin Sohana Momi ta koma sannan ta taimaka mata ta sanya doguwar riga baƙa a jikinta sannan ta saka mata hula da ɗan ƙaramin hijab a jikinta. Haka ne daidai da shigowar Hamid ɗakin sanye yake cikin ƙananan kaya wanda kalar wandon ta kasance black rigar kuma white. sosai kayan suka amshi jikinsa abinka da masu yi wa ƙasa hidima gaba ɗaya jikinsa a maɗe yake alamar shi ɗin gwarzon namiji ne kallonsa momi ta yi daga sama har ƙasa ta ce ya rabbi kai yanzu wai har zuwa wani lokaci za a ɗauka muna fama da kai akan ƙananan kaya ne iye murmushi ya yi mata sannan ya shafa gefen sumar da ke kansa ya ce mom har sai zuwa ranar da Kaftin Hamid Alraqassim malumfashi ya ritaya daga aikinsa sannan zai daina saka ƙananan kaya idan ya zo hutu gida, ya faɗa yana faɗaɗa murmushinsa. Taɓa baki momi ta yi sannan ta ce, "oya mu je, 'yata tana jin jiki ba surutu na ce ka zo ka ishe ni da shi ba." Hannun su hana ya kama suka fita momi na taki musu baya, har suka fito harabar gidan. Motar Mom ya nufa kansa tsaye da sauri ta dakatar da shi ta ce, Kai malam, ba fa za ka hau min mota ba. Ba fa za hau min mota ba da taka za mu tafi. Dariya yi sannan isa ga tasa motar ya bude ya saka Suhana a gaban motar ya rufe sannan ya zagaye ya buɗe wa Mom murfin motar ta shiga. Baya ya rufe sannan koma shi ma ya shiga tare da yi wa motar Aminu Kano suka nufa kasancewar a nan ɗin suke. zuwa idan uzurin ciwo ya same su ma'ana nan dai suke da fayil ɗinsu na familin su gaba ɗaya minti goma sha biyar ne ya ɗauke su zuwa asibitin sannan ya nemi guri ya yi fakin ya fito yana buɗe motar yana yana ya fito ya buɗe wa mom motar sannan su hana A rayuwar Hamid abu guda ɗaya ya sanya wa zuciyarsa shine muddin yana tare da mom ɗin shi baya jin cewar zai iya barin ta ɗaga ko da cokali ne da sunan aiki, shi ya sa ko murfin motar bai yarda ta buɗe da kanta ba sai dai shi ya yi mata haka. A natse suka isa har kofar ofis ɗin Dr. Abdullah wanda shi ne ya kasance family doctor ɗinsu. A natse Hamid ya shiga da sallama nan ya same shi tare da tare da wani mara lafiya a ciki. Juyawa ya fita har sai da mutumin ya fito sannan suka shiga. Tashin farko gwajin jinin ya rubuta musu ya rubuta musu. suka je suka yi sannan suka dawo masa da sakamako wanda ya bayyana malaria a cikin jinin na suhana magunguna ya rubuta musu sannan suka yi masa sallama suka fito zuwa inda motarsu take a haraba parking space din suhana ta hangi abu sadiq yana kokarin fitowa daga motarsa da sauri ta zare hannunta daga na hamid ta isa gare shi tana mai kwala masa kira Tsayawa Abu Sadiq ya yi lokaci guda kuma ya juyo don ganin wanda ke kiran nasa, murmushinsa ya faɗaɗa a lokacin da ya arba da fuskar Mom da kuma suhana A hanzarce ya iso gurin lokaci guda ya shiga gaida Mom ɗin cike da girmamawa tare da miƙawa kaftin hannu. Bayan sun gaisa ne yake tambayar su waye ba lafiya Mom ta nuna masa suhana nan ita ma ta tambaye shi ko lafiya ta gan shi a nan. burmishi ya yi sannan ya sanar da su cewa amira ce ba ta da lafiya sosai gaban su hana ya faɗi nan dai mom ta ce allah sarki shi yasa kwana biyu ban ji ta ba ashe ba ta da lafiya ne baiwar allah da har na yi zaton faɗan nasu suka yi suka kuma yi mu je na yi masa sannu na duba jikin nata shi dai hamid shiru kawai ya yi saboda bai kasance a cikin jerin masu magana ba A haka har suka ƙarasa inda su Anty Jamila ke zaune inda da Asmi. Gaisawar mutunci suka yi da juna, nan Mom take tambayar ya jikin Amira. Da kulawa suka amsa mata suka ce da sauƙi. Gaisawa gaishe su Hamid ya yi tare da tambayar ya mai jiki. daga haka bai sake cewa komai ba mom ce ta katse shirin ta hanyar cewa jamila me yake damun amira ne murmushin karfin hali anti jamila ta yi sannan ta ce cutar mutuwa barin jiki ne ya same ta wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da mom ke maimaitawa har hamid da bai san amira ba sai da ya tausaya mata suhana kuwa banda kuka babu abin da take yi lokaci guda kuma ta nemi ciwon da ke kan nata ta rasa saboda tsabar tashin hankalin da ta samu kanta a ciki kuka sosai suka dinga yi har mu al'amarin da ya kara ɗagawa kaftin hankali kenan ragashin su abu sadiq da kaftin suka dinga yi tare da nuna musu mahimmancin haƙuri da kuma dukkan kaddaran da ta samu ɗan adam sannan suka samu suka yi shiru tashi abu sadiq ya yi sannan ya ce ku zo mu je ku ganta momi da hanzari suka miƙe ita da Sohana suka bi bayansa shi dai kaftin su kawai yake har suka bace masa da gani sosai yake jin tausayin yarinyar na ratsa duk wata jijiya da tsoka da ke jikinsa duk da cewar bai santa a fuska ba babban abin da ya fi komai tsaya masa a rai shine ƙuruce yarinyar tare da son sanin makasudin abin da ya haifar mata da haka A karon farko a rayuwarsa, ya ji bakon yanayi na tausayin wata halitta wadda bai taɓa sani ba balle har ya samu sirki na mu'amalar rayuwa a tsakaninsa da ita, yana ratsa duk wata gaba ta jikinsa. Musamman da ya ga mahaifiyarsa da ƙanwarsa suna kuka a kanta, tabbas ya san yarinyar tana da nagarta, gami da kima a idanun ahalinsa. Shin me ya jawo silar shigarta wannan halin da ƙuruciyarta a lokacin da take kan ganiyar tasowa? ya ilahi tabbas tana cikin jarabawa a han tana cikin jarabawa a hankali ya dinga daga kafafunsa yana bin hanyar da su suka bi har ya samu nasarar isa ward din da aka kwantar da amira daga yadda yake raba idanu yana bin ɗakunan da kallo kaɗai zaka fahimci akwai alama ta rashin sanin inda zai bi a tare da shi ya jima a tsaye sannan abu sadiq ya fito daga ɗakin yana amsa waya haka ne ba shi tabbacin akan wannan ɗakin da ya fito ɗin to a nan ne mara lafiyar take. A hanzarce ya isa ga ƙofar lokaci guda kuma ya tura bakinsa ɗauke da sallama. Tsayawa ya yi cak sabida sautin da ya ji na tashi a cikin wata baƙuwar murya tana magana kamar haka. Haba Suhana, kar ki ce haka mana dan Allah, ke fa mai ilimi ce, kuma a hakan ma musulma. Wasu lokutan ƙaddara kan faɗa mana ba don ta nuna gazawarmu ko kuma rashin wayonmu ba, hakan kan faru ne duk a sanadin zanen da aka yi mana a cikin littafin ƙaddararmu tun kafin a halicce mu. Haka kuma, Ubangiji kan jibanci lamarin bayinsa ta hanyar yi musu sakayya da rabo mafi girma a ranar da alkiyama ta tsaya, muddin suka kasance masu haƙuri da duk wani ƙunci da zai same su a rayuwa, kuma suka yi tawakali a kansa. Ajiyar zuciya ta ɗan sauke kaɗan sannan ta ci gaba da cewa, "Haƙiƙa Allah mai rahama ne ga duk wanda ya yi riƙo da ƙaddararsa da hannayensa bibbi ba tare da ya yi ƙorafi ba. Wannan ita ce ƙaddara ta. wadda aka zana min ita tun kafin a halicce ni na zo duniya Hana. Ni dai fata na a gare ki shine ki yi haƙuri kuma ki gafarce ni bisa maganganun da na gaya miki a baya wanda ya kasance na gaya miki su ba tare da tunani ko dogon nazari ba. Sosai Hana ke kuka duk a sanadin halin da ta samu Amiran a ciki haka ma momi murmushin takaici Amira ta saki a lokacin da ta tuna a lokacin da tunaninta ke dawo mata da irin shawarwarin da Suhana ta dinga bata akan Ahmad, amma duk ta gaza fahimtar hakan sai yanzu da lokaci ya ƙure mata ta fahimci abin da Suhanan ke ƙoƙarin nuna mata. Share hawayen da ke fuskarta Suhana ta yi sannan ta kalli Amira ta ce, "Amma Ahmad ya san halin da kike ciki ko Amira?" Idanun Amira ne suka yi ciko tab da ciko tab da ƙwalla sannan ta kau da kai gefe ta ce, hmm, "A halin yanzu Ba na fatan na sake sanya idanuna a fuskar ahmad sabida illar da ya yi wa rayuwata Sohana, sabida shi ne jigon samun kaina a wannan halin da nake ciki. Ki dakata da ambaton sunansa a gabana, wallahi ba na son jin kwatankwacin suna irin wannan. Za ta yi magana kenan Amira ta dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu ta ce. “Don girman Allah kar ki ce komai, na roƙe ki, don Allah,” ta faɗa idanunta na tsiyayar hawaye. Shiru ne ya ratsa wurin, don haka Amira ta samu zarafin faɗawa duniyar tunanin da ta saba tun bayan faruwa al'amarin da ya same ta. Zuwa yanzu, zuciyar Amira ta gama da kewa ba ta jin akwai wani abu wanda zai sa ta ji ta gaza da ɗaukar nauyin abin da ɗaukar nauyin abin da ɗinta, ta fi jingina hakan a matsayin abin da ta shuka ne kuma take girma. Da a ce ta kiyaye haƙƙin Allah ba ta aikata zina da Ahmad ba, wataƙila da zanen ƙaddararta bai zo a haka ba. Roƙonta ga Ubangiji za ta iya cewa guda ɗaya ne tak a ɗan wannan taƙin. Da zarar Allah ya amshi wannan na nata, hakika ta gama samun arzikin duniya da kuma na lahira. Wannan bukata kuwa ita ce, ba ta da burin da ya wuce Allah ya gafarta mata laifin zinan da ta aikata da Ahmad, da Ahmad ya rude ta. ta aikata suka aikata duk a sanadin makahon san da take masa kuma yayi amfani da kalamansa na yaudara ya kassara mata rayuwa ya kassara mata rayuwa ga wani dan jan hankali daga marubuciya marubuciya ta ce wallahi zina masifa ce haka kuma zina dauɗa ce wadda da zarar mace ta aikata ta to wallahi ta gama rusa rayu ta gama farin cikin rayuwa rusa rayu ta gama farin cikin rayuwa ta gama lalata rayuwarta ta duniya, domin kuwa ta gama lalata zuri'arta tun daga mafari. Ya Ubangiji ka kiyashe mu sharin zina, wallahi da a ce mata sun san illar da ke tattari da zina da ba su aikata ta ba. Zina dauɗa ce, zina guba ce, wallahi da ki aikata zina gara a daddaka miki ruwan guba ki sha ki mutu shi ya fi zame miki alkhairi akan ki aikata zina ya ubangiji Allah ka kiyashe mu tafewa ci gaban labari. Shafa kanta Momi ta yi, still hawa yana zubo mata wanda hakan ya sa ta dawo daga duniyar tunanin da ta afka. Ta ce, Don Allah Momi ku daina kuka, wallahi za ku sa zuciyata ta yi rauni, please. Amira ta faɗa tana riƙe hannun Momi da hannunta na dama. Shugowa ya ƙara sayi a ransa yana ƙara jinjina mata tare da bata lambar yabo bisa yarda. yardarta kan momi wadda hannunta ke cikin na amira a haka har ya so bakin gadon ba tare da ya kalli amira ba so yake ya ɓoye rauninsa ga yarinyar don kar ta rasa ƙarfin gwiwa tunda ya shigo amira ke kallon sa sannan ta mai da ta ga suhana ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce sannu da zuwa ya kaftin tabbas na san kai ne duk da ba a faɗa min ba Ragowa ya yi da mamaki ya kalle ta a karo na farko a rayuwarsa, wanda har hakan ya kasa ɓoyuwa a tare da shi, zai yi magana Amira ta dakatar da shi ta hanyar cewa: "Mamaki kake sabida na faɗi sunanka ko? Sam bai kamata ka yi mamaki ba, saboda duk wanda ya san Yohana malam Malumfashi dole ne ya san Yaya Captain a bakinta, ba sai lallai a hoto ba ko kaɗan, saboda ƙaunar ba sai lallai a hoto ba. sabida ƙaunarta a gare ka. ta faɗa tana murmushi sannan ta maida kallonta ga Suhana ta ce ke sarauniyar kuka duba ni kika zo yi soki da kukanki mikewa Suhana ta yi ta faɗa jikin yaye kaftin ta saki wani irin kuka a irin halin da zuciyarta take ciki ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta yi kukan sosai take jin tausayin Amira haranta mikewa momi ta yi Da sauri ta bar ɗakin saboda ba za ta iya jure ganin wannan abin tausayin ba. Jan hannunta ya yi suka bar ɗakin tare da yi mata fatan samun lafiya. Sun ɗan jima a asibitin sannan suka yi musu sallama suka koma gida. Tun daga ranar kusan duk bayan awa biyu sai Suhana ta zo ta duba duk bayan kwana biyu duk bayan kwana biyu sai Amira ta zo ta duba lafiyar au tun daga ranar kusan duk bayan kwana biyu sai Sohana ta zo duba Amira kuma ba za ta tafi ba sai ran Maliki suke tafiya tare da Asmihi idan mijinta ya zo ɗaukar ta. Duk wannan abin da ke faruwa ko da wasu hajiyarsa Ahmad da yayyansa mata ba su taba zuwa sun duba Amira ba ballantana kuma shi uban gayyar Ahmad babu abin da ke gabansa illa hidimar soyayyarsa da abar ƙaunarsa Maryama. Maryama Abdullahi Zaria kusan kullum sai sun fita kuma ba sa dawowa sai dare. Sosai abin yake yi wa asma ciwo a ranta, ta sake ji a ranta cewa ta tsana Ahmad shi da uwarsa, tsana mai girman gaske. A haka dai rayuwa ta dinga tafiya da daɗi babu daɗi. Har aka sallamo Amira daga asibiti bayan ta kwashe sati hudu cif tana jinya. Suka dawo gida, still babu wani canji da ake samu. a yanayin jikin nata. Bayan sun dawo gida ne ya Asmi ta kira Gwaggo a waya ta sanar da ita cewa Amira fa ba ta da lafiya sosai Gwaggo ta dinga faɗa kan cewar me yasa ba a sanar da ita tun da wuri ba tun farkon ciwon nata sai yanzu saboda ba a ɗauke ta da mahimmanci ba ko haƙuri Asmi ta dinga bata ta bawa Abu Sadiq waya su yi magana babu musu ta miƙa masa nan ma sai da gwaggwa ta yi ta masifa tana faɗa haƙuri ya dinga bata sannan ya samu ta sauko tare da bashi tabbacin cewar insha Allah gobe tana hanya a haka suka yi sallama da juna gwaggwa kamar ta a rubaki saboda ƙorafi kaf sati hudun da amira ta kwashe tana jinya a babban asibitin koyarwar na malam aminu kano abin da zai ba wa mai karatu mamaki shine babu wani canji da ake samu har zuwa yanzu da suka sallame ta ta dawo gida al'amarin da ya ƙara ɗaga su abu sadiq hankali kenan masu sauraro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum